sa dai kamar kamar an sami kuma baya za ki biya ko da kin saba amma yau da kalamai na zo masu zafi kuma masu nazarin da ya kamata ki nazarta a kansu Allah Khadija duk wanda ya ce yana son ka ko da fa wani ne haka ba wai abin raina bane balantana mun fi dan uwa ne hmm? akwai alaka ta jini ba hmm? bai kamata ba <coughs> wanda ya ce yana son ki ki wulakanta shi kuma dai kalle ni ni dai ina ganin koya ne dai ba wani abu da zai kici da ta kushi a jikina amma kina wani son wani can a waje Ɗauki hakuri. Wai kai Abdul in tambaye ka, wai dan Allah me yasa baka da zuciya ne? Kai maye ne? Ka rabu da ni, kai ka san wanda nake so, akan me zaka ringa dan kana dan uwana ka ringa damuna. Wai Allah Ai sai na ji daɗi, na zuciya za ta zama a kanki. Ai zuciya ba za ta yi wani zuciya a kanki ba. ai ba irin matan da ake zuciya kansu ba ne mun Khadija to wallahi zaka dade kana shan wahala dan wallahi ba zan taba so ka ba ba zan taba son ka ba insha Allah zaki dawo daga baya ki tsaya ki ji Khadija Khadija ki dai nazari zaki dawo daga baya ki ce kina so ai jini dai ba wasa bane hai kina ji kin wannan ya isa aya in yaro baya jin magana iyayensa kin ga kin ga daga a ringa jin magana Allah ya miki albarka gobe idan Allah ya kai mu sai ki kin je a gyaran gashi irin wanda aka yi miki mai ki nan a miki kunshi wallahi ki mata magana idan ba ta daina mun gwalo ba wallahi sai na karya ta a gidan nan na nan sai mata wo ku mata wo mala ji magana ta wo ni ma zo ki karya ni ki da ki ta billahi da zai nazari ki na ki da sai na balla ki zo ki da ke ta yi mata wo au Girma, girma mara mutunci. Girma, girma wato. Ai Yi ta Marasa wai menene matsalar ke a rayuwa Khadija wace irin rayuwa kika dauka eh tambayar ki nake yi a can yanzu ba za ki zauna da iyayenki lafiya ba iyayenki ba su isa su gaya miki magana ba kenan shikenan don kina son wani iyayenki da suka wahala da ke waɗannan shekarun don kawai kin haɗu da wani mutum da bai fi shekara ɗaya ko shekara biyu da haɗuwa da shi ba sai ki nasa fi miki iyayenki ba Khadija just two years two years waɗanda suka ki suka rene ki suka mai da ki kika zama mutum saboda soyayya za ki mai da su ba su isa ba kenan soyayyar banza soyayyar wofi Khadija a yanzu dai rayuwarki idan har kina so ta yi kyau dole ki kyautata wa kar ki manta wata rana ke ma za ki zama uwa yaya za ki ji idan abin da kika haifa sun zo suna kwatanta irin waɗannan abubuwan da kike wa iyayenki shin za ki tuna abin da kika wa iyayenki a baya ne ko kuma za ki da na sani ba za ki fahimci illar waɗannan abubuwan da kike ba sai lokacin da kika zama uwa. za ki gane irin bakin cikin da kika sa iyayenki a cikin zuciyarsu. Haba Khadija, to ni dai zan gaya miki gaskiya. Idan har akan soyayya za ki ce za ki ringa bakanta iyayenki, to ni ma ki shirye shirin yin sallama da ni. Magana ta Allah kenan. Domin ba zan so a dalili na kiwa iyayenki abun da za su je bakin ciki a zuciyarsu ba. saboda ƙoƙari nake nema in rabu da nawa lafiya idan har ko ina ƙaunar ki ba zan taimaka ki wa iyayenki abin da ba za ki rabu da su lafiya ba ina fata kin fahimce ni wannan ita ce magana ta gaskiya insha Allah ba zan sake kin tabbata kin tabbata shikenan na ki ƙoƙari. ta kuma yanzu fuskar ke ta alamar kuka da alamar kenan kika koma za ki ci gaba da kukan kenan a cikin gida ko to yi dariya domin tabbatar ka in ba haka ba kin ga a'a ya hakuri oh. sai in shiga shikenan sai ki koma sai ki kukan da hujja Allah a'a da Allah ka yi hakuri ba san na daina ba na ji ai ta rayuwa ɗan hakuri ce duk abin da ke ga ya samu bawa da samu kaddari ne Allah kan jarabce mu ta hanyar da muka fi so ko kuma ta hanyar da bamu taɓa zata ba to ki ɗauki wannan wata jarrabawa ce a rayuwarki da kika fara gani kafin kika wani gaci a rayuwar to amma dai ka san ai dai auren dole ba kyau sai nawa kai auren dole sun mutu eh to ai ita ma umman da ne ake yi <laughs> ke da ke ta addu'a Allah ya yi miki zaɓi mafi alkhairi a rayuwarki kin gane ni wallahi kai ne alkhairi Khadija ba ki faɗin da ake miki ba. Lafiya ƙalar Abdullahi ba gajiya. Alhamdulillah. Duk kuna na lafiya? Lafiya ƙalar To madalla. Ka san abin da ya sa na ce ka zo? Wato duk abin da yarinyar nan za ta yi maka. Kar ka damu. Kar ka sa abin a ranka ya dame ka. Ka gane me nake nufi? Ni dai ni ce uwarta. kuma ni na haife ta dole kuma abin da nake so ko tana so ko tana ƙi dole ta yi shi in Allah ya da wannan yarinya ta zama matarka <clears throat> Hajiya ban ita take ba. Mhm. Ni abin ne hajiya sai na ga abubuwan da yarinya ne take abubuwan sun yi yawa. Na yi na yi duk iya ƙoƙarin da zan yi hajiya in shawo kanta da dabaru. yarinyar na abin kamar ƙara ta ake kuma yanzu ajiya zamanin nan kina gani dai abubuwa in aka yi auren nan ba a so abubuwa da yawa suna faru ki ji an ce can mace abu ya faru can mace abu ya faru to ni da hajiya ni a shawara da na yanke hmm. in babu damuwa ban ita taki ba duk abin da kika sani zan yi hajiya zan yi miki amma ban ita taki ba da mun yi haƙuri Allah ya zaɓa mata wanda take so wanda take ganin za ta zauna ta ji daɗin rayuwa da shi hajiya ni a gani na kamar matsawar ina tsoron abin da zai faru amma fa duk abin da take ce za a daure a yi haka hajiya. <sighs> Haka ne, amma ai mu kullum muna sa alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Duk abin da muka sa gaba da yardar Allah, Allah zai zame mana shi alkhairi. tunda Allah ya ga zuciyarmu ba ma nufin shar ba ma nufin mugunta alkhairi muke neman kullawa kuma ai ba ita ce kanta ba ko kuma ni na haife ta in ta san wata ai bata san wata ba ai mu mata ne akwai dabaru wanda ita da kanta ita da kanta in na ce musu wannan ba za ta musa ba ai ni na haife ta kai dai abin da nake so da kai kullum kai ta addu'a Allah ya zaba abin da yafi zama alkhairi ka gane abin da nake nufi kullum addu'ar ka ka mika ta wajen ubangiji to Allah zai taimake ka kuma daman shi alkhairi ba a samun sa ta cikin daɗin rai dole sai an sha wuya sai an samu wani bacin rai a ciki sannan kuma sai ka ga ɗaukaka ta zo wa mutum ka gane saboda haka ka ci gaba da addu'a in Allah ya yarda wannan aure da alkhairi a cikinsa da albarkar annabi rahama haka na da ba matsala insha Allah zan yi addu'a kuma zan ƙara kokari in Allah ya yarda zai yi duk abin da ya kamata alhamdulillah ba ka dan wani tarihi kaɗan mahaifinta sanda aka haɗa ni da shi ba na ƙaunar mutumin nan duk sanda ya zo zance kai daga ƙarshe ma har irin wai haka ɗin na yara in bola nake eh. masa kuma a gabansa in zage shi in gaya masa bakar magana amma gobe sai ya dawo an dake ni an dake ni kai har karya ni sai da aka yi akan ubanta na warke amma gashi na yi haƙuri ɗin aka zo gashi aka yanzu ga 'ya'ya rututu ai duk abin da kaga zai zama alkhairi Allah daga farko sai an sha wahala to kai ma ka jure kaga wannan dan tarihi ne na baka dan sirri na ne kaɗan na dan tono maka shi saboda ina ƙaunar ka da yarinya Allah ya muku albarka amin suma amin amin amin amin ai Allah da da jikoki rutsu za mu samu jikoki Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara girma <laughs> amin to nagode ka gaida su hajiya gaskiya indiya umma ta ce za ta mana haka gaskiya ba ta kyauta mana ba ni kwata-kwata ni ban ga abin da ta gani a jikin abdul ta na ce sai kin aure shi ai wallahi in dai aka takura min aka ce sai na aure shi to wallahi zan ta cire kayana na bar muku gidan hmm, wallahi kam gara dai ki jajirce in ba haka ba wallahi kika bari a kai abin nan mu mu za ki don kamar kin bude kofan da za a wani dafi zai zo yake faruwa duk abin da umma take so haka za ta mana kin gani mutum ba shi da damar da zai kawo zaɓin shi umma sai dai ta ce ita za ta zaɓa mishi sannan kuma in ta tashi aikin san ba ta ba mu irin waɗanda muke so ba irin wanda za ta gani can ɗan kin dai gane amma dai gwara a ce mutum shi ya zaɓa da kansa wallahi ni ban ga laifin ki ba gaskiya gwara ki dage in doke na ai wallahi ke san Allah in dai aka yi auren nan da Abdu in har aka ce shi zan aura wallahi ko dai na kashe kaina ko kuma wallahi shi na kashe shi Ya dai rage amma wallahi ne dai gaskiya karki yadda a yi auren nan wallahi ba wai zaga ba ko wani ba amma dai kamar irin mu ma kan maza a mana duk abin da ake so za ta je ta samo wani ta ce mu ma shi za mu awa wallahi ina bayan ta fi duk abin da za ki yi wallahi amma ga mutum ya zo wani zoyo da shi bakin ga ni ba har babin masoya abdul ya shigo gidan nan haushin sa nake je da kika san ni aka ce zai awa wallahi karki da zai dame mu Allah ka mana maganinsa kai jama'a wannan yarinya Allah ya shirye ta a'a na wallahi ga jijisan suna ta shirye yadda za su za a yi miki auren dole kenan zaki gudu zaki bar gari ko he duniya wallahi ta ishe ki riga da wando da hula da takalmi kuma in kin yi damara dan duniya wallahi ki kwance yawon duniya mafarki ne kina daura kayanki kina tafiya sai kiga kuma wani ya dawo a lokacin shi kuma gida aikin banza aikin wofi to ko ki gudu ko kar Allah sa ki gudu aure ba fashi to in mu waye ce miki ma za mu gudu ba fa inda ce za mu je ai in bata ji ku ba in bata ji ku ba za ta faɗa ba ai ba ta ƙarya ga kinan munafuka ga kinan babban munafuka kina ke munafuka ke ma yar uwarta munafuka ke kike bata ma shawara ta gudun ko saboda kina bakin cikin ita za ta tafi ta barki ko ki kama ta din ki kama ta din Allah ya miki albarka duk abin da kika ji suna yi ki zo ki gaya min kin ji ko sun haɗa kai wato suna shawara ita tana ce haɗa kayan ki gudu za a yi mata aure ai da abu ce ke zubata ai abu ni abu duk inda abu take wallahi mutuniyar arziki ce amma ni wannan abu ban san inda na samu abun nan ba an yaba mu san yadda aka yi min asibiti ba abun nan ke amin sun ma amin ba ki miji na gari albarka na gode wa Allah da ke ɗauko halin waɗannan yara ba dama haka ne idan Allah ya baka ƴaƴa sai ya fitar maka da zakka ka samu na arziki ka samu na tsiya kana ji na yanzu ya shi kake sa a sa muku biki na ɗaura aure hmm, to ajiya ke ce fa uwar kuma ke ce uba hmm, ke ci ka rike ni a nan hannu girma kuma ina biyayya a gare ki da haka duk abin da kika sa duk ran da kika sa insha Allah sai a yi hakan bani da zaɓi ko dai sai naki alhamdulillah Allah ya maka albarka yanzu Allah da zan je in sami yaya to ba shi matsayinsa na babban wana ni shawara haka ne ka san an ce wai gaba ma da gabanta wai aljani ya taka wuta za mu je ni shawara da shi Allah da wata ɗaya to za a samu ranar biki a ɗaura aure. Ina godiya. wannan gidan da Ibrahim yake ciki? Mm, na baya. Eh. eh. To a nan za ku zauna ka je wajen mai fenti ka ce ni na aiko ka baka fentin duk da kake so a je a gyara gidan. Da da rere. Zan rubuta maka kuma shafin wani miliyan ɗaya da rabi. kaji Allah ya saka da alheri ba komai sosai Allah ya saka da alheri to yanzu Abdullahi dan Allah an ban maka ba a duniya wa zanwa kai fa na rene ka tun kana dan kankanin ka aka ban amana ka kuma na rike amana ai amana ɗaya take da kai da ita da na haifa duk ɗaya kuke a ciki na wallahi tallahi kuma a bayan ka fa ka goyi yan nan ka ɗaura zani kana mata sukutun sukutun kana rarrashin ta to in ban saka maka ba ko me zan maka in Allah ya yarda komai abin da ya kamata ka karɓo wannan miliyan ɗaya da rabi a banki eh. ka je kayan shafe-shafe ne zannuwa ne akwatuna ne duk duk abin da ya kamata na lefe eh, eh. ka haɗu Abdullahi in ba maka ba zan wa ai amana ɗaya take amanar ka aka bani tun kana ɗan yaro na riƙe ka har ka kawo yanzu da kai da yadda na haifa a ciki na duk ɗaya nake kallon ku wallahi Amin sun ba amin. Allah ya baku zaman lafiya. Allah ya sa albarka. Ba komai ba komai kuma ka zauna ba komai ba komai goda Allah. Wallahi ke munafuka ce. ke babban munafuka ce wato ke ki hana jijijin maganar mahaifiyarmu ko ke har kin iso ki zo kina mun zawa to bara ki jin faɗa miki ko a ƙauye an daina auren dole yanzu idan har kika ga an wayar yarinya auren dole to dama can iyayen da ba sa san ke wato shi me haka? Ita bace ba wai cewa take ni nake zuga ki wai ba ki jin buganin umma. Zubaida, kin gane? Ba wai ba na son Abdul Bari. Na fi so kawai na auri wanda nake so, ba wanda aka zaɓa min ba. In ba ka ne, ki bi zaɓin mahaifiyar shi ne